أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رياض الذكر والذاكرين يوم ما سوء البركة من أيمنا بركة لساك داوة wannan silsila da muke gabatar da bayani dangane da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abota ambatan Allah. Idan 'yan uwa ba su manta ba, ajiya kamar yadda muka yi alkawari yau ne insha Allah muke tsaron za mu shiga gaban da zai bayani game da falalar suratul ikhlas wannan sura kusan sura ne wadda ko sura ce wadda za ka iya cewa kowa ya san suran kuma kowa ya iya karatu shi kuma yana daga cikin surori waɗanda ba su da tsayi ma'ana yana daga cikin ƙananan surori wanda ayoyin wannan sura kwaya hudu ce rak sai dai duk da ƙarancinsa da rashin yawan suran to yana da falala masu ɗimbin girma hasali ma za ka iya cewa wasu daga cikin falalolin da wannan sura yake da shi to da dama ya wuce dukkanin sauran surorin alkur'ani kamar yadda za mu zo mu ji daga ciki akwai bayani game da ita kadai to ta dauke ɗaya bisa ukun alkur'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sulusi kaga wan sad kamar izu 20 kenan babu wani sura da aka ba shi irin wannan falalar. shi yasa Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mushi yadda ya bada labari kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka roki hadisin yace wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito sai ya gaya wa sahabban shi yace shin ɗaya daga cikin ku zai iya gazawa daga ya sauke ɗaya bisa ukun alkur'ani a dare guda wannan sai yi wa sahabbai nauyi suna ganin kai ai duk wanda zai iya dagewa a ce zai karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani izu 15 ma'ana ka karanta izu 20 kenan abin zai yi wahala sai wanda ya dage kwarai da gaske da aka ce suka ce ya manzan Allah yanzu ɗaya daga cikinmu zai iya sauke ɗaya bisa ukun alkur'ani zan sauki sai ya sha wahala kwarai da gaske sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aiko abu ne mai sauki karatun Allahul Wahidus Samad sulusul Qur'an haka annabi ya faɗa musu a cikin hadisi wato suran nan da kuke cewa qul huwallahu ahad Allahu samad to wannan suran kadai ɗaya bisa ukun alkur'ani ne da haka idan ka zauna ka karanta qul huwallahu ahad daga farko zuwa ƙarshe kamar ka karanta ɗaya bisa ukun alƙur'ani ina fatan jama'a an gane har ila yau sahabi Abu huraira Allah ya kara mushi yadda shi ma ya bada labari a wani riwayan al-Imam Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana fitowa sai ya ce wa sahabbai kowa ya nasu ya saurara sahabbai suka yi shiru annabi ya ce zan karanta muku yanzu ɗin nan sai na sauke muku ɗaya bisa ukun alkur'ani yana faɗin wannan maganar sai ya shige gida sai sabai kowa ya nasu kowa ya shirya ana son a ga annabi ya karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani ma'ana mun san yau akwai zama a wajen nan kenan in har sai an karanta mana ɗaya bisa ukun alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito kawai sai suka ji ya karanta kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yana gamawa sai koma cikin gida to sai kuma sabai tsakankanin suka fara tattaunawa to anya mu da annabi yace zai zo ya karanta mana dai bisa hukun alqur'ani muna ganin da ya shiga Shi ne Allah ya saukan mai da wani wahayi ya sauri ya zo ya isar kafin a fara wannan karatun ko kun fahimta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fitowa sai annabi yace ba na ce muku zan karanta muku dai bisa hukun alqur'ani ba suka ce ai shine shirin da muke mu zo mu saurari karatun sai annabi ya ce wannan suran da na karanta ita ce ɗaya bisa ukun alkur'ani da haka duk wanda ya karanta ta to yana da ainihin wato falalan karatun ɗaya bisa ukun alkur'ani ina fatan jama'a an gane wannan hadisi da hadisai makamantansa da suke bayyana cewa qul huwallahu ɗaya bisa ukun alkur'ani ya ba malamai aiki na su tattauna wai menene ake nufi da ɗaya bisa ukun alkur'anin nan wanda malamai sun yi maganganu masu dama ba kan shi ne za mu tattauna ba a yanzu amma abin da mu muke son mu fahimta ko ma wani fassara malamai suka bace mu tsaya akan abin da annabi ya ce ɗewa ɗaya bisa ukun alkur'ani don haka kana da wannan falalan saboda falalan Allah ne yutihi man sha. Allah na iya ba abin da ya so falala kuma ya ainihin wato ɗaukaka shi akan wasu tilka rusul faddalna ba ala ba'd haka annabawa ma da manzanni Allah ya fifita wasun su akan wasun su to kun ji wannan jama'a kaɗan kenan daga falalan da wannan sura yake da shi cewa karatun shi to ɗaya bisa ukun alkur'ani to bayan wannan falalan jama'a na cewa duk sanda ka karanta ka ji kaman ka karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani ne ko to kuma yana da ainihi wato wasu ƙarin falala jama'a daga ciki akwai hadisin da ya zo a cikin fasihul jami'a malam nasiruddin albani ya tabbatar da hadisin karɓaɓɓe ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce duk wanda ya karanta wannan sura hatta hatama biha har ya sauke karatun ma'ana daga bismillahir rahmanir rahim qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya maimaita shi sau goma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce tabbas za a yi wato gina mishi gida a aljanna ma'ana ka zama dan aljanna kenan kaga kamar yadda muke faɗi jama'a duk wanda ya rinka jin wannan falalan sai ya rinka gani a wannan dan sura eh kawai me ya kamace ka yanzu ka tsaya ka ci moriyan wannan falalan sai ka tsaya ka gani kana karatun kulhu Allahun nan sannan ka taba zama ka karanta shi daga farko zuwa ƙarshe sau goma in baka taba yi ba sai ka samu lokaci yanzu ka yi domin kai ma ka ci wannan muriyar jama'a an gane wannan da kyau ko wata rana sahabbai ko kuma wani sahabi ya ji wani yana sallan dare to a cikin sallan sai ta maimaita kulhu ne a cikin karatun shi sai yake ganin shi wannan sallan shi ma iya kulhu ya ta maimaitawa bai karanta wasu surori masu tsayi ba daga yi waye sai zo ya kara wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labari kamar ya raina sura ka annahu taqalluha haka lafazin yazo kamar ya raina karatu yana ganin yayi kadan dan me zai ta maimaitawa sai manzo Allah ya ce wallahi innaha la ta'dil fi alquran suran nan da kake ganin ka raina to ina tabbatar maka cewa yana da wato daidai yake da ɗaya bisa ukun alqur'ani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko har ila yau jama'a wannan sura yana daga cikin suran da wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika wasu sahabbai yaki kenan wanda aka nada a matsayin shugaban su sai ya kasance duk sanda suka zo za su yi sallah to sai ya karanta qul huwallahu sannan ya kara da wani suran a sallah to sai sahabban suka rinka jin ba daɗi in za ka yi mana sallah da qul huwallahu kawai kai mana da qul huwallahu amma me sai ka karanta ka hada da wata sura in kuma za ka karanta wani sura ne ka bar kullu wallahu mana da suka dawo sai suka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari annabi ya kira wannan jagoran nasa yace me yasa kai kuma kake ma abin da su ba sa so yace ya manzan Allah ni ina son suran ne saboda ya kunshi sifofin Allah Ar-Rahman manzan Allah yace to wannan kauna da kake wa suran ya sa Allah ya shigar da kai aljanna akwai lafazin da ya zo kuma na Mu'adh dan Jabal ko kuma wannan limami na ƙauyen Quba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wata rana shi ma mutanen shi suka kawo kukan shi to ya manzo Allah wannan limamin namu yana mana wani abu da ba ma kauna duk in zai yi mana sallah to sai ya karanta qul wallahu kafin ya karanta sura ko kuma ya karanta suran kafin ya karanta qul wallahu duka akwai wannan riwaya su kuma ba sa so don haka sun ce mai in dai zai tsaya kan qul wallahu ya tsaya in kuma sai ya ƙara da wani suran to ya bar kullu Allah ya karanta wani suran annabi yace kai liman me yasa kake haka ce, wallahi ni ina kaunan suran ne kawai dan haka ina ganin duk sanda nazo sallah sai na karanta shi saboda kaunan suran ne yake annabi yake hubbuka iyyaha adkhalaka Allahu aljanna kaunan da kake wa suran ya sa Allah ya shigar da kai aljanna wannan duk suna ƙara bayyana falalan kullu wallahu ne dan haka kai ma sai ka samu ya zama yana daga cikin suran da baka bai wato rana ya fito har ya fada ba karanta shi ba dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yewa wani sahabi shi wasiya ah, wannan sahabi shi ma ya taba bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi ukubatu dan amir Allah ya kara mushi yadda yace wata rana na hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya zayyano mun wasu abubuwa ya ce in kiyaye su daga ciki annabi ya ce ya ukba ibn amir sil man qata'ak ya kai uqbatu dan amir ka tabbatar da cewa duk wanda ya yanke zumunci da kai kai kuma kana sada zumunci shi ma'ana cikin dangin ka ɗan uwa ta bangaren mahaifi da 'yan uwa ta bangaren mahaifiya sai wani ya daina hulɗa da kai to kai kai ka sada wannan zumunci kar ka barin zumuncin ya yanke ta hannunka kaga wannan na daga cikin abin da mutane da dama ba su iya yi sai ya ce duk wanda baya yi da shi shi ma ba zai yi shi ba wannan kuskure ne hasali ma ba ka zamowa mai sadar da zumunci sai ka sada zumunci wanda ya yanke ka annabi ya ce laisal muwafi alwasilu bil mukafi ba wanda ya zo maka kaje mishi shine kake ka sada zumunci ba wannan kawai kai ba nan baka ne amma wanda ake cewa mai sada zumunci Shi ne wanda zai sada zumuncin wanda ya yanke alaka da shi kaga wannan wasiya na farko kenan da annabi ya wasa sahabi uku ba dan ali na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa a'ti man haramak ka rinka yin kyauta ga duk wanda yake maka ruwa shi ya makale maka nashi baya baka kai in ka samu hali kai mishi kyauta in ka samu hali ka kyautata mishi kaga wannan ma mutum zai rinka jin ta yaya shi baya mun ko ni ma wallahi zan hana shi a'a annabi yake ka ba wanda ya hana ka sannan abu na biyu annabi yace wa'fu amman zalamak ka rinka yin yafiya ga duk wanda ya zalunce ka yayi maka ba daidai ba kai kai afwa kamar yadda Allah yake khulil afwa ko Karin rinka yin halin girma <clears throat> shine halin yafiya sannan hukuba yake wata rana sai na sake zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya kara mun wasu setin wasiya su kuma annabi ce ya uku ba, ibn amir imlik lisanak wabki ala khafi'atak kaga wannan harshe naka kai kokari ka mallake shi ina ma'anan ka mallake shi kada ka bari bakin ka ya rinka ainihin wato fadin duk abin da bakin kawai yake so a sai kai ka rinka controlling bakin kaga baya fadin komai sai abin da zai yarda da Allah ambatan Allah karatun alkur'ani fadin gaskiya kamewa daga yin ƙarya kamewa daga gulma da cin naman wasu annabi yace ka mallaki bakinka sannan ka ainihin wato kasance a wanda yake yawan kuka akan laifukansa in ka zauna ka tuna laifin da kai wa Allah sai ka fashe kai kuka ka nemi yafiyan Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yas'aka baitak Allahu akbar gidanka ya wadace ka ba ka ba yawon wato zaman majalisa inda za ku je a yi ta maganganun wasu ana ta tara muku zunubai in ba ka da abin da za ka yi a masallaci ba ka da wajen wani wa'azi da za ka je ba ka da wani wani nisa da zumunci gidanka ya wadace ka ya zama always kana gida wannan ya fi maka zama lafiya jama'a an gane wannan da kyau ko waɗannan ɗabi'u ne wanda za ka ga yanzu duk musulmai mun yi nisa da su Allah ya kiyaye uku ba yake wata rana sai kuma na sake zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya kara ce da ni ya uqbat ibn amir ala uallimaka suwaran ma unzilat fi tawrah wala fi zabur wala fi injil wala fi alquran mithlahunna bana baka labarin wasu surori wanda Allah bai taba saukar da irinsa a cikin at-taura ba littafin da aka ba annabin Allah annabi Musa ko Allah bai taba saukar da irinsu a cikin zabura ba littafin wani annabi annabi Dawud alaihi salam sannan Allah bai taɓa saukar da irinsa a cikin injila ba littafin da aka ba annabin Allah annabi Isa alaihi salam kai annabi yace hatta cikin ƙur'ani to su kadai ne irinsu babu wani su a cikin Qur'anin ma ce ba zan baka labarin wannan suran ba annabi ce la ya ya'tiyanna alayka laylatan illa qara'tahuma aw illa qara'tahunna to kun ji inda annabi ya mishi wannan wasiya kada ka kuskura wani dare ya ainihin riske ka ba tare da ka karanta surorin a cikin wannan daren ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul huwallahu ahad ta farko daga cikin su shine qul huwallahu ahad na biyu wa qul a'udhu bi rabbil falaq sai kuma bi rabbil falaki wa qul a'udhu bi rabbin nas sai kuma bi rabbin nas waɗannan surori guda uku za Allah ce kada ka kuskura wani dare ya riske ka ba tare da ka karanta su a cikin shi ba hukumatu dan amir yace tunda manzon Allah ko ya gaya mun wannan yi mun wasiyan waɗannan surori ban taɓa kuskura na bari wani dare ya wuce ba tare da na karanta su a cikin wannan daren ba kuma yace wannan ai ya zama mun dole ma an karanta su annabi ya bani suna musamman yace ba zan yi sakaci ba da haka jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne ga uku ba ba dan shi kadai yake bukata ba mu ma ya kamata mu kiyaye karatun wannan suran a kowane dare ko kuma waɗannan surori ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu tsaya a wannan gaba sai Allah ya kai mu gaba na gaba sai mu zo mu ainihin wato ji sauran nasoshin da za su hada falalan wannan suran da kuma surori mu'awwidatain bi rabbil falaq da bi rabbin nasi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk